الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da sake اليوم a yau a sha shida dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da ah, goma ga watan Disamba dubu biyu da ishirin da biyu za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba da ba manta ba muna cikin suratul qasas mun karanta daga farkon sura har zuwa aya ta 50 saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta daya. عند الله سبحانه وتعالى يناشمنا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله به وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويقرؤون بالحسنة السيئة ويقرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم فلا عليكم لا نبتد الجاهلين نعم الله سبحانه وتعالى يناتمنا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون التي حقيقة من سوكر مسجد القرآن قنتو قنتو لعلهم يتذكرون da tsammani da fata za su wa'azantu wannan Allah subhanahu wataala yana bayyana mana dalilin da yasa ya saukar da alqur'ani guntu guntu ba saukar da alqur'ani jumlatan wahida a dunkule lokaci daya ba an saukar da shi ne ayoyi ayoyi kadan kadan kadan kadan dalilin da yasa la'allahum yatazakkarun domin su dauke wa'azi eh saboda su kafirai sun kasance suna cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba za a sauka masa da alkur'ani a dunkule jumla guda daya ba Allah a san rasul furqan allati kadhalika linusabbita bihi fuadak allati mun haka ne domin mu tabbatar da zuciyanka saboda manzo Allah duk sanda ya shiga cikin damuwa idan ayoyin alkur'ani suka sauka masa sai ya samu nasuwa to haka nan banda cewa yana samun nasuwa to saukar da shi gunjun guntu shi ma yana da amfani ga al'umma da haka za su fahimce ta za su iya yin aiki da shi a hankali a hankali a maimakon sai an saukar da shi lokaci daya da dukkan umarni a ciki daya a lokaci daya ba za su iya aiki da shi ba a lokaci daya to wannan shine to sai Allah subhanahu wataala yace allazina atainahumul kitab Allah ce wadanda muka ba su littafi min qablihi gabani samana gabani alqur'ani su ahlul kitab kenan yahudawa da nasara wadanda muka ba su littafi gabani sa hum bihi yu'minun su masu imani ne da shi mana daga cikin ahlul kitab akwai da suka musulunta ina fata mun gane eh, daga cikin yahudawa akwai da suka musulunta daga cikin nasara akwai da suka musulunta alati irin waɗannan wa idza yutla alaihi idan aka karanta musu alqur'ani qalu sai su ce amanna bi innahu alhaqu min rabbina sai su ce amanna bi mu mu imani innahu alhaqu min rabbina lallai shi wannan alkurani gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin mu mun kasance tun gabaninsa mun kasance musulmai mun kasance masu mika wuya mana sun yi imani da annabawansu kuma sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan Allah ce ulaika yu'tauna ajrahum marratayn irin waɗannan mutane wadannan waɗanda suka yi iman da annabawansu sannan kuma suka zo suka yi imani da annabi Muhammad alati ulaika yusawna ajrahu marratayn wadannan za a ba su ladan su su biyu me yasa za a ba su ladan su biyu yace ma sabaru saboda hakurin da suka yi eh da sun yi imani da annabin su sannan suka zo suka yi imani da annabi Muhammad sai zama suna da ladan iman da suka yi da annabi su suna da ladan da suka yi da annabi Muhammad sai zama suna da lada guda biyu kenan ina ba ta magana Allah ce wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a sannan kuma Allah ce suna kawar da mumuna aiki da kikkiawan aiki wa mimma razaqnahum yunfaqun yunfiqun sannan kuma daga abinda muka azurta su su masu ciyarwa ne na'am hadisi ya tabbata daga Abu Musa al-Ash'ari Ya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatatun yu'tawna ajrahum marratayn manzo Allah yace akwai wasu mutane uku wanda ana ba su ladan su su biyu su wane da waɗannan mutane uku na farko yace rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi thumma amana bi mutum da ya daga cikin ahlul kitab wanda ya iman da annabinsa sannan kuma ya sake imani da ni irin wannan zai samu lada guda biyu yace wa abdun mamlukun adda haqqallahi wa haƙƙa mawalihi haka na kuma bawa wanda ya ba da hakkin Allah wata ala a kansa sannan kuma ya sake ba da hakkin iyaye gidansa ina ba ta gane irin wannan bawan shi ma yana da lada biyu saboda me ya bi umarni Allah ya yi iman da Allah yana salloli yana duk wani bauta ga Allah yana yi sannan kuma bai toye hakkin mai gidansa a kansa ba yana ba da hakkin mai gidansa to wannan yana da ladan bauta da yi zuwa ga Allah yana da ladan ah, hidima kuma da yake yi wa mai gidansa sannan na uku ce wa rajulun kanat lahu amatun fa addabaha fa ahsana tadibaha thumma atakaha fa ha zai ce sai mutum kuma wanda ya kasance akwai baiwa kuyanga karkashinsa fa ha sai ya mata tarbiya fa ahsana ha ya kyauta ta tarbiyanta thumma ha sannan kuma bayan nan sai ya yanta da ita wata waje ha sannan kuma ya sake aurar da ita kuma ya aure ta ina wata magani ya yantar da ita sannan kuma ya aure ta kagan ya karrama ta su biyu kenan kuma ka wane yankin da ya ba ta ya karrama ta sannan kuma auren ta da ya yi kuma ya sake karrama ta da wannan kuma sai zama to saboda haka yana da lada biyu shi ma saboda haka wannan yana nuna falalan ahlul kitab waɗanda suka yi imani da annabi su suka zo kuma suka garbe addinin musulunci suna da falala a idon shari'a wannan ya ke banta ne ga ahlul kitab kawai amma idan mutum mushriki ne misali mai bautan gumaka ne misali ba ba baya mai addinin ahlul kitab irin wannan idan ya musulunta to yana da lada daya ne ba zai samu lada biyu ba ina ba ta gani sai sa a wani hadisi kuma manzo Allah man aslama min ahli kitabai falahu ajrahu walahu ajruhu marratayn yace walahu ma lana wa alayhi ma alaina yace duk wanda ya musulunta daga cikin ahlul kitabai mana yahudawa da nasara to yana da ladansa su biyu sannan kuma yace walahu ma lana yana da hakki da mu ma muke da shi a addinin musulunci wa alayhi ma alaina sannan duk wani abun da yake wajibi akan mu to shi ma tun da ya musulunta wannan abu ya zama to wajibi akan sa sannan kuma zan ce wa man aslama min al-mushrikin fa falahu ajruhu wa lahu ma lana wa alayhi ma alaina duk wanda ya musulunta daga cikin mushrikai fa wannan yana da ladan sa annan manzo Allah ce bai ce marasin ba yana da ladan sa kawai sannan kuma duk wani abu haƙi da muke da shi a musulunci shi ma yana da shi duk wani abu da yake wajibi akan mu a musulunci shi ma wannan abu ya zama wajibi akan sa saboda haka yana da kyau ahalin kitab su karbi musulunci da su samu wannan falalan guda biyu na'am sai har waya daga cikin sifofin su yace wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a suna kawar da mummunan aiki da kikkiawan aiki me ake nufi da haka wasu malamai suka ce abin da haka shine wato idan suka aikata laifi suna bi bayan shi da kikkiawan aiki ina ba ta muga da kamar da manzo da yake ce da sabai wa asbi al-sayyata al-hasanata tamhuma ko ba ka bane idan kai wani aiki ka bi shi da kikkiawan aiki wannan kikkiawan aikin zai goge laifin wani aiki da ka aikata wasu malam kuma suka ce abin da ake nufi da wannan shine ma'ana idan ka cutar da su ta magana mara kyau su kuma sai su mar maka da amsa da magana mai kyau ma'ana ba su rama cuta da cuta idan an cutar da su sai su rama da kyautatawa ina fata mun ga wannan shine yazra'una bil hasanati as-sayyi'a sannan kuma ma razaqnahum yunfiqun sannan daga abin da muka arzuta su suna ciyarwa eh, suna bada zakka suna ba da sadaka suna ah, duk wani abu da ya shafi ciyarwa a jin musulunci Allah ce kare kuma akan sifofin su wa idza sami'u lagwa idan suka ji maganan banza a'rabu anhu sai su kawo da kai daga gare shi wa qalu sai su ce kuma su ce lana amaluna muna da sakamakon aikinmu muna da sakamakon ayyukanmu walakum a'malukum kuma kuna da sakamakon ayyukanku salamun alaikum eh, aminci ya tabbata gare ku la nabtagi aljahili ba ruwanmu da wawaye mutane ba ruwanmu da jahili saboda haka wannan da wannan ne wasu malu suke karfafa magana na biyu cewa idan an kai musu magana magana mara kyau suna rama da magana mai kyau kuma da Allah ya tawai da sami'u lagwa a'radu anhu ina fata mu gani idan suka ji maganar maza sai su kawar da kai daga gare shi saboda haka ba su kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta mu mai ibadur rahman wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama shine ina fata mu gani shine salamun alaikum la nabtagi al-jahil wasu malamai suna cewa wannan ya sauka ne a lokacin da Najashi ya turo wasu daga habasha su zo su bincike a kan lamarin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata gani bayan hijiran farko da aka yi zuwa ga habasha najashi ya ba da izini sahabai da suka hijira zuwa habasha su zauna gare shi don ya kara samu labarin annabi sai turo wasu zuwa makka su zo su sake tattauna da annabi su sake bibiyan labarinsa da suka zo sai manzo Allah ya karanta masu ayoyin alkur'ani manzo in zo same manzo ne a kawa suka same shi suka tattauna da shi manzo Allah ya karanta musu ayoyi alqur'ani nan da nan kuma suka jinga zubar da hawaye kuma suka musulunta ina wata magana suka musulunta za su tashi za su koma habasha Abu Jahal yana wurin tunda je same su yace ni ban ma taba gani wawaye mutane irin ku ba ban taba gani mutanen da ba su iya aiwatar da sakon da aka ba su kaman ku ba an tura ko ku zo ku yi bincike ba su ma karbi sako ku koma ku je ku ba da report na na bincike da kuka yi ba ku yi ba nan da na kun karbi finishi sun ma karbi ku koma wurin wanda ya turo ku ko wani irin <laughs> tawaga ne haka ina ba ta muka ne shi ne mutane suka ce masa lana amaluna wa lahum amalu eh ka bar mu muna da sakamakon aikin mu kai magana za ku kuma kuna sakamakon ayyukan aikin ku ina ba za mu gani salamu alaikum la nabtagi jahilin ba ruwan mu da ku ina ba za mu gani نعم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا كلا ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم لكن ما شاء الله سبحانه وتعالى شيء منا إنك لا تهدي من أحببت أنا كده من ذا الله إنك لا تهدي من أحببت للي كي بذاك هي الشريعة wanda ka so ba walakin Allah yahdi man sha sai da Allah subhanahu shi shine yake shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil kuma shine mafi sani game da masu shiryuwa wannan aya da yawa daga cikin malaman tafsiri ta kan cewa ya sauka ne ta sauka ne a lokacin da manzo Allah ya yi ta kokari ya musulunta da mafansa Abu Talib lokacin da yana cikin rashin lafiya ya zo dab da mutuwa manzo Allah ya shigo ya shiga dakin sa ya tarar da su Abu Jahal da wasu manyan Qurayshawa wurin manzo Allah ya ce ma baffan sa yace ya am kun la ilaha illallah ya kai baffana kace la ilaha illallah ce kalimatan uhadu laka biha inda Allah da kalma ce wanda zan kafa maka hujja da shi a gaban Allah ina ba ta mugane ka ce la ilaha illallah yana fada masa wannan su abuja kuma suna ce masa a targaba an millata abdul mutallib yanzu kuma za ka kyale addinin abdul mutallib addinin kakanmu manzo da ya sake maimaita masa su ma su sake maimaita masa maganar haka manzo da yayi sai da shi daga baya shi kan kanshi Abu Talib yace shi yana kan addini Abdul Muttalib to haka akan wannan addini ya ya rasu sai manzo da yake to la astaghfiranna laka ma lam unha anka manzo da ce zan ci gaba da roƙa maka gafara <coughs> matuka ba hana ni ba shi ne Allah subhanahu wata'ala ya sauka masa da aya a cikin suratul tauba da kuma wannan aya aya cikin suratul tauba Allah subhanahu wata'ala ce ma kana lin nabiyyi eh, wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulu qurba wa kana walau kanu uli qurba Allah ce bai kamata bai dace da manzo da annabi da kuma wanda suka yi imani su roka ma mushrikai gafara ba ko da kuma na mushrikai dangin su ne na kusa sannan kuma Allah ya sauka da wannan musamman game da abu abu talib yace ba ka isa ta shirar da wanda ka so ba sai da Allah shi ke shirar da wanda ya ganda ma shirya yana hannun Allah subhanahu wataala manzala iya aikin sa shine nuna ma mutum hanya ina ba da magana shine mana naka da ta hadi ila siratal mustaqim lalle kana shirya kai me shiryawa ne zuwa ga tafarkiya madadi mana kana nan ma mutane hanya kace wannan shine anyan daidai ina ba ta magana amma ka kimsa shirya cikin zuciyar mutum wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala sai sai kuma Allah ya ce mana wa kawo su quraisha kuma suka ce in tabi'in huda ma'aka quraisha suka ce idan muka bi shirya tare da kai nuta nutakhaffaf min ardina to za fizge mu daga kasanmu abin da suka nufi da haka shine suna ce da manzala. Allah abin da yasa mu ba za mu yabi addinin ka ba shine idan muka imani muka bi addinin ka to sauran kabilu da suke kewaye da mu sauran kabilun da suke kewaye da mu za su fara yakan mu za su yake mu za mu zamanto abun yaki za su za su za su yi kata kata da mu za su tarwa sai mu a cikin garin mu don haka ba ma so mu shigar da kanmu a cikin adawa da yaki tare da sauran kabilun larabawa saboda ba sa son ka to idan muka bi ka kenan mun shigar da kanmu a cikin wani yaki wanda ba mu da bukatun shi to wannan shi yasa ba za mu yi iman da kai ba ina ba za mu gane wannan shine magana uh, uzuri su ga manzo Allah shine Allah ya ba su amsa Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay rizqan min laduna walakin aktharuhum la ya'lamun Allah ce awalam yakul awalam numakkil lahum haraman ashe bamu bamu ba su iko mallakan harari ba aminan muka mada harami amitacce yujba ilai samaratu kulli shai. ana kawo ayan itacen na kowane iri riskan min laduna wannan kuma arziki ne daga wurinmu ba Allah subhanahu wata'ala ya ba su aminci a makka ba duk da cewa suna kafirci abraha sarkin habasha ya taso da rundunansa akan giwa ko ya zo zai rushe kaba Allah ya ba shi yiko yayi inda Allah subhanahu Ta'ala ya bar su da karfi su za su yi tinkaran shi ba za su yi ba ko ba ka wani Allah ya halakar da abraha da rundunansa kuma Allah ya sa makka garin harami akwai aminci a ciki ana yaki a saur a kewaye da su amma kuma su suna cikin aminci ina fata mu gani a wani wuri Allah ta awalami ra anna ja'alna haraman aminan yace wa yutakhaffafu nasu min hawli ko ba ka bane asbil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun saboda haka idan har suna cikin kafirci duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aminci a cikin garin Makka idan suka yi imani ne Allah kuma zai zai bare a tarwa da su ai da suka yi imani lokacin ne ma Allah zai kara kare su ko baka bane sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa suna yin tafiya a cikin aminci ko baka bane su yi tafiya daga makka su je sham su je su sayo kayan abinci a kawo duk da sun dai ba su noma amma fa duk abin da suke bukata na kayan abinci ana kawo musu shine yujiba ilayhi tamaratu kulli shay idan Allah bai bada aminci ba za su samu wannan to shi yasa Allah ya kunsu falyabudu rabb hadha albayt ko baka bane الذي at'amahum من جوع wa amanahu min khawf wannan shine ina fata mun Allah ya ba su aminci sannan kuma ya ciyar da su saboda haka wannan magana cewa idan suka bi annabi suna tsoron sauran kasu larafa za su yake su wannan ba uzuri bane ina fata mun gane ba uzuri bane idan Allah ya kiyaye su suna din kafirci to in suka musulunta a lokacin ma Allah zai kara ba su kiyayewa kuma abun abun takaici irin wannan uzurin shine uzurin da shugabannin musulunci da shugabannin laraba suke bada har wa yau ina duk sanda ka gan ka samu wata kasa daga cikin masu laraba wanda ba su yin ba su iya aiki da shari'a ba su iya yin hukunci da shari'a yadda shari'a ta ce ko wani kasa da gan kana cewa shugabannin musulmai a zo a yi abin da shari'a ta ce su sai a za ka gan dalilin su shine ne abokanan zaman mu ba za su ji ba ko ba ka bane za su ce nasara ko yahuda da muke tare da su ba za su so ba su manyan kafashin larabawa yanzu na waɗanda sun ba sa iya aiki da shari'a me ya tsoron su suna ganin za a sa musu lakabi yan ta'adda ne za a sa musu lakabi a ce suka zane da tsoron wannan sai su ke aiki da shari'a the same irin uzuri da furen shawar suka ba manzo da sallallahu alaihi saboda ka su ma yanzu irin wannan amsa shine zamu ba su ina ta muka ne in dai Allah subhanahu ta'ala zai iya kare garin makka sun tare suna kafirci to idan suka musulunta lokacin Allah zai ba su kariya idan su ma yanzu nan suna nan a haka yanzu nan Allah ya bar su akan mulkin su Allah ya kare su idan suka zo suka aiwatar da hukuncin shari'a a lokacin ne ma Allah subhanahu wataala zai kara tabbatar da mulkin su ina ba ta magana saboda haka wannan ba uzuri bane kawai alama ce ta rauni ta rauni imani a gare mu kuma da kuma sai da ayi addu'a Allah subhanahu wataala ya karfafa musulunci da musulmi na'am ke sa Allah ce walakin aktharuhum la ya'lamu sai da yawa cikin su ba su sani ba ko ba su san ikon Allah subhanahu wata'ala ba sai misalin wa kam ahlakna min qaryatin basirat ma'ishataha fa tilka masakin lam tuskahum min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithun وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون نعم التي وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها alaje nawa ne daga cikin alkaryu wanda muka halakar da su basirat ma'ishataha sun butulce rayuwarsu eh Allah subhanahu wataala yayi musu ni'ima amma kuma basirat sai suka yi butulci wasu gode wa Allah subhanahu wataala a bisa da nimomi da ya musu ba sakamakon haka kuma ya Allah subhanahu wataala ya halakar da su Allah ce fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila Allah ce to ga gidajen su can ba sake zauna a cikinsu ba bayansu sai dai kadan su ma kurashawa suna ganin idan za su yi tafiya suna wucewa ta garuruwan da aka halakar da su ko da sun kibin annabawansu irin samudawa da sauransu suna ganin cewa waɗannan ga gidajensu nan ba kowace kuma an halakar da su allace lam tuskan min ba'dihim ila qalila ba zauna a cikin ba a bayan su sai da kadan ma'ana malamu suka tafi da sai da kadan su ne matafiya masu wucewa in sun zo wucewa suna yada zango a irin wannan wuraren su yi kwana da kwana biyu su ci gaba da su amma asalin mutanen garin ba su kuma an riga an gama halakar da su ga baki da Allah ce kunna nahnu alwarithin kuma mu ne muka kasance magada Allah ya halakar da su Allah ya gadi kazansu Allah ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan Allah ce ubangijinka bai kasance yana halakar da alkaryu ba. hatta ya ba'aka fi ummiha rasula har sai ya aiko da manzo a cikin manyan biranenta yatlu alaihim ayatna wannan manzo zai karanta musu ayoyin mu Wa ma kunna muhlikil qura haka kuma mu kasance masu halakar da alkaryuwa illa wa ahluha zalimu sai dai idan ta su zamanto zalimai saboda Allah subhanahu wataala baya halakar da mutane sai baya ya yanke masu uzuri gaba gida. Eh, Allah zai tura musu manzo ya bayyana musu ayoyi Allah subhanahu wataala idan suka ki to a lokacin ne sai a halakar da su haka na kuma ba yanda za a yi Allah ya halaka da mutane a face idan suka kasance abdalimin amma matuka suna bin Allah subhanahu wataala matuka suna istighfari ko da ko suna zurbi matuka suna istighfari Allah subhanahu wataala ba zai halaka da su gaba ki da ba ina ba ta magana wannan na'am وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يقوم هو يوم القيامة من المفضلين. نعم قالت وما أوتيتم من شيء wa mata'ul hayatu duniya, har yanzu Allah subhanahu wataala yana rage ga kurashawa wanda suka ki imani saboda suna tsoron kara zuwa kashe su ko saboda a kara a yake su ko saboda kar su rasa wani abin duniya Allah ce wa ma utitum Allah ce kuma abin da aka ba ku min shay'i na kowane irin abu to fa mata'ul hayati duniya wannan jin dadi ne kawai na rayuwar duniya wa zinatu da kuma adunta wa ma inda Allah khairun amma kuma abin da yake wurin Allah shi yafi alkhairi wa abqa kuma shi yafi wanzuwa afala ta'qilun annati ba za ku hankalta ba wannan magana ce ta hankali malam suka ce kai yanzu Allah ya baka duniya bari mu karanta ta gaba yace afa man mu wa'dan hasana alce yanzu shi wanda muka yi masa alkawari wa'dan hasana kikkiawan alkawari wa huwa laqihi kuma shi mai haduwa da wannan alkawari ne kamar mata'anahu mata alhayat duniya yanzu iri wannan zai zamanto kamar wanda muka jiyar da shi jin dadin rayuwar duniya kuma huwa yawmal qiyamati min al sannan kuma shi wannan fa a ran tashi kiyama zai to daga cikin wanda za a shigar da su cikin wuta za su zama daya a ce kai yanzu Allah ya baka duk abun duniya jin dadin duniya ka ji dadin rayuwar duniya gaba daya sannan bayan ka mutu ka je ka shiga cikin wuta da wanda kuma Allah ya yi masa alkawari na aljanna ya yi rayuwarsa a nan duniya gwargwado abinda Allah ya bashi sannan kuma bayan mutuwansa zai je shiga cikin aljanna wanda zai rayuwa har abada shi kuma na farko zai bayan ya more na rayuwa dan kadan shekara 60 shekara 70 80 ya mutu zai je kuma ya yi rayuwa har abada a cikin wuta wanne ne ya ce alhira cikin wadannan guda biyu ina wata mugane malon suka ce amma kaddara kagan wannan wanda zai ji daɗin rayuwar nan duniya ya mutu ya koma cikin wuta wannan wannan mummunan hali da zai samu kanshi ko ba ka bane to amma mu ma kaddara a ce ba ma rayuwa ba za ma azabta da shi ba misali a ce in ya mutu shi kenan, shi kuma wannan in ya rayuwa nan bayan mutuwansa zai je shiga cikin aljanna ya ci gaba da morewa har abada a hakan ma wani ne fi? kuma fi bayan na na farkon a ce kawai shi rayuwar juya kawai zai yi bayan ya gama shi kenan ya kare mu ma kadara a zaba shi kenan babu ba wani azaba shi kenan rayuwar shi ya kare wannan kuma shi zai rayuwa nan in ya gama kuma zai je shi kawai da rayuwa har abada a cikin jin daji a cikin aljanna wani ne zai tsoron da guda biyu na ji kaga ya fi ina kuma a ce su za su yi rayuwa nan duniya sannan kuma bayan sun mutu za su koma na cikin azaba mai dawwama kaga wannan ya fi mummunan hali saboda a hankalce ma kawai wannan ya isa mutum ya dauki darasi ya san cewa ya kamata ya rubu imani ina fatan gani ya kamata ka sadaukar da rayuwa wanda yake na abada saboda wannan rayuwa wanda gajiren rayuwa ne komin da da wanka a duniya da za ka more bai wuce shekara tamani ba duk wanda ya haura a kan shekara tamani to shi ma wahala yake a duniya ba jin daji yake kuma kuma ji wannan ko? eh ko da yana raye to rayuwar wahala yake a lokacin za a ga masa ba za ka ci nama ba ba za ka ci kifi ba ba za ka sha madara ba ba za ka ci wani ba me za ka ci ka kuma cin ganye ka kuma kamar dabbobi kenan ka ci ganye wannan ka ci wannan <laughs> haka nan rayuwar ka gaba gida sai an tsara maka to me amfani da wannan rayuwa saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa su afala ta'qilun ba za ku dauki hankali ba ku yi hankali ba na sallati ne ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا لا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين نعم التي ويوم يناديهم kuma a ranar da Allah zai kira su, fa ya kulu, sai Allah ya ce masu, aina shuraka iyan lazina ta zuwa ina abokan tarayya nawa waɗanda kuka kasance kuna riyawa a kuna riyawa a zukatan ku cewa ina da abokan tarayya ba to yau ina suke su zo mana su teke ku su taimake ku a wannan halin da kuke ciki? ciki da zina haqqa alaihimul qawl a lokacin Allah ce zina haqqa alaihimul qawl waɗanda magana azaba ta tabbata a kansu, za su ce rabbana ubangijinmu ha'ula'i lazina agwaina waɗannan da muka batar da su hun kama waina, mu mun batar da su ne kamar da mu ma muka bata ra’ana ileka, saboda a yau ba ruwan mu da su sai kai ma kanu iyana ya'budun ai ba ma ba mu ne suka kafinta suke bautawa wani suka ce shugabannin ne za su wannan magana ina ba ta magana za su barranta daga mabiyansu za su ce mu mun batar da su da dama mu ma batattu ne saboda mun batar da su ne kamar da mu ma muka bata saboda yau ba ruwanmu da su kowa ya ta kanshi na su ne a wani rana sai na ileka ba ruwanmu da su sai kai ma kanu iyana ya mu ba ma mu suke batawa kuma da Allah kuma suke cewa istabara alladhina tubi'u min alladhina tabu wannan shine wadanda aka bi su za su baranta daga wadanda suka bi su to sai za su ba ruwansu wakila da da'u shuraka'akum sai Allah sai a sake ce musu ud'u shuraka'akum ku kira abokan tarayyanku fada'ahum mana ku kira abubuwan da kuke shirka da su fada'ahum sai su kira su allati falam yastajibu lahu sai ba za su amsa masu ba wa ra'ul al'azab a lokacin kuma za su ga azaba to idan su ga azaba sai su dinga nadama a zukatansu suna cewa law annahum kanu yahtanun ina ma sai su sun kasance shiryayyu a nan duniya a lokacin za su ga cewa duk waɗanda suke ta kira masu kiran gumaka masu kiran waliye masu kiran aljannu masu kiran ko ma menene mutane suke kira bayan Allah subhanahu wataala suna gani waɗannan aula shufa'auna inda rabbina fa arana za su ga cewa ba ne iya ceto ba za su yi musu komai ba za su amfana da su da komai ba Allah ya ce ku je ku kira su masu zo su amfana da ku zo su zo su kubutar da ku da daga wannan halin da kuke ciki bai zai yi ba suna kira su su ma suna baranta da gare su ba ruwan da ku ina fata mun gani ke da cikin sautul ankabut me yanda annabi Ibrahim ce eh, eh, eh ce wa ya qiyamati yal'anu ba'dukum ba'da ko ba ka wane hmm? sashin ku za su tsine ma sa shi haka za su yi mabiyan suna tsine ma shugabannin shugabannin ma suna tsine ma mabiyan ta mai amfani da wannan ina fatan kai sannan kuma ga nadama Allah ce wa mai yunadihim fa yaqulu a ranan kuma da Allah zai kira su fayakulu ta ne ce musu ma za jabtumul mursali wani amsa ne kuka ba manzanni da manzane suka zo suka kira ku zuwa ga Allah subhanahu wataala da me kuka amsa masu allati fa'amiyat alaihimul anba yawma ne. a wannan rana yawma idin amiyat alaihimul anba duk wani labar duk wani abin da za su iya fada zai bace musu mana duk wani uzuri da za su iya bada zai bace musu ba za su samu wani abin fada ba fahum la yatasaalun saboda su ba za su tambayi juna ba ina ba ta mun gani malam suka ce ana Allah subhanahu wataala yana kamar yana tabbatar mana ne da tambaya da za a yi a cikin kabari irin sa ne za a sake a a filin lahira ina ba tan gani saboda tambayan farko da yake ce masu eh, aina shuraka ayyul ladina kuntum eh, aina shuraka ayyul ladina kuntum tazuna wannan tambaya ne akan tauhidi ko ba ka wani sannan kuma da yake ce masu maza ajab ajabtumul mursalin wannan tambaya ne akan annabawa sai zama to kamar tambayar da za a mutum ne a cikin kabarin sa za a tambaye sa menene man rabuka ko baka wani kuma a sake tambaye shi man nabiyuka to baka shine irin wannan tambayar da za a sake masa a ran ta kiyama kuma mutanen ba za su samu amsa da za su bada ba to ya ce fa amma man taba wannan hali kafin kenan su kuma mu'mine fa nace fa amma man taba amma duk wanda ya yi tuba wa amana kuma ya yi imani wa amila salihan kuma ya aiki nagari ba fa'asa an yakuna min al ana fata zai kasance daga cikin masu rabo a ranar tashin kiyama Allah ya sanya mu cikin وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تجن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون نعم التي وربك يخلق ما يشاء ويختار التي كما أبنجنك shine mai halitta kowane abu yana halittar abin da ya ga dama wa yakhtar kuma shine yake zaban abin da ya ga dama ay yakhtar ma ya shashi ma ina fatan Allah yana halitta abin da yana halitta abin da ya ga dama kuma yana zaba wanda ya ga dama ya bashi falalarsa alifin ma kana lahumul khiyar ba su ne suke da zabi ba ba su ne za su zaba ma Allah waye zai ba annabta su me dan me za ba nan Muhammad annabi annabta me yasa ba zabi wani daga tahi ba ko zabi wani daga wani gari ba wannan zabi ba nasu bane zabi na Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shi ke halitta abin da ya ga dama kuma ya zabi wanda ya ga dama lamarin yana hannun Allah subhanahu wataala su ba su da wani zabi Allah ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala amma shirkun kuma ya daukaka gaba abin da suke shirka da shi saboda haka Allah subhanahu wataala shi ke yin komai komai na hannun shi ba wanda ya isa ya tambaye shi me yasa yi ce wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum Allah ce kuma ubangijinka ya san abinda zukatan su ke doyewa wa ma yu'linun haka kuma ya san abinda suke bayyanawa wa huwa Allah shine Allah subhanahu wataala la ilaha illa hu babu abun bauta da gaske sai shi lahul hamdu fil ula wal akhirah shine yake da godiya shine yake da yabo a cikin duniya da kuma a cikin lafiya Allah shi na abin godiya a nan duniya shi na abin godiya a lafira walafin hukumu kuma shi ne yake da hukunci cikakken hukunci wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za a komar da su kowa za a komar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to haka Allah shi na abin godiya a nan duniya da lafira ya kamata mutum ya gode wa Allah ko da ya gode wa Allah ba Allah abin godiya ne ina fata mu gane to amma ya kamata mutum ya gode wa Allah kada zamanto mai butulci idan mutum ya butulci to abin da zai biyo bayan sa shine halakarsa kamar makaranta a baya kuma an halakana ana min sai basirat ma'ishataha saboda haka inda mutum ya Allah ya yi maka nema ka zo baka gode wa Allah ba kai butulci to Allah subhanahu wataala zai sa ka ka rasa wannan nema daga baya ina fatan da abin da zai biyo baya shine halaka saboda haka dole mutum ya dinga gode wa Allah a bisa ga duk abin da Allah subhanahu wataala ya yi masa. Zamu ci gaba? Yayi? Yau yayi? to shi kenan zan mu tsaya nan abin makaranta daidai alimin muladansa muka yi kuskura da yadda mana wasu usman kallahu bihamdik shalla la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai mai tambaya da akwai tambaya sun amsa gurgura abin da ya tsawaka Allah ya samu dace. Assalamu alaikum.